wani lokaci gwamnati zai hanga nesa abin da zai faru mutane kuma ba za su gane ba a ba wai muna kyaman baki ba duk wani garin da zai girma dole sai ya bar baki sun shigo amma in bakin zai zo da damuwan da hankali to dole kai kuma ka tashi tsaye don a waye baya son baki ana son baki mai arziki ai kuma arzikin ba za ka samu ba ba ba bakin amma dole ka yi lura in bakin ne ya zo zai kawo ta da zama tsaye ne to dole dole kai kuma ka yi zaman tsoro lokacin ne muke cewa a'a a duba fa ana fada koyana kuma yanda mutane suna shigo wannan ba kamar yanda aka saba shigo ba Ka kaga mutane su shigo diyawa da makame shine ke kawo tsoro gwamnan jihar Taraba architect Darius Dixon Ishaku ke kare matakan da gwamnatinsa ta dauka na tankaɗe da rairayar baki da ke kwarara jiha don hana miyagun mutane da ragowar 'yan Boko Haram da ke tserewa daga yaki da sojojin Najeriya a gandun dajin Sambisa a baya dai gwamnatin jihar Taraba ta sha kakkausar suka daga kungiyoyi da ke kare 'yancin dan adam na tauyawa baki 'yan ƙasa 'yancin walwala da zama a duk wani bangare na Najeriya da suka zaɓa. To amma sakamako da matakin tantance baki da ke kwarara jihar tarabar ke haifarwa a 'yan kwanakin nan ya sa masu sukar matakin sun so ganin fa'idarsa in ji gwamna architect Darius Dixon Ishaku. Ba a ji ne ba amma yanzu ai mutane suna kuka wanda ma suka ce a'a su ba za ba kara ma a rage mutane zuwa yanzu su ne suke kawo kara su ne kuma suke zuwa da wanda suke suna sata mutane yanzu magana na nike yi da ke an sace wani dakici ana neman miliyan bakwai kafin za su muna eh, neman shi muna roko ba mu same shi ba to ka gani yanzu ai iyalinsa da mutanen garin ba wanda ya huta ya saboda haka ba wai kyaman baki baki dole su shigo amma dole ya yi lura a san wani baki ne ke so gwamnan ya ce sakaci da hukumomin da ke kula da iyakokin najeriya na daga cikin dalilai da suka suka baiwa kungiyar 'yan ta'adda ta Boko Haram damar daukar mayakanta 'yan kasashe makwabta da shigowa da makamai da suka yi amfani da wajen farma jama'a kana kuma da masu sace mutane da neman kuɗin fansa wanda ya ce na buƙatar sa idon shugabannin al'umma. Na roko kuma duk su sarakuna da dakaitai da sauransu wanda suna lura da tafiyan jama'a da mulkin jama'a dole su rika yin karan wanda ba su yarda da zaman su ba. Don dukan mu wani za ka same shi ba mutumin na gari ba ne ya zo da tsaya ne ya zo ya tada hankalin jama'a in an yi mana rifoti da wuri za mu nemi yadda za mu ko mu kama shi ko mu lallabe shi bari mana kasa ni ba na sun fada ni tun na hau na roƙon mutane cewa su ba ni zaman lafiya zan ba su aiki kuma ba zaman lafiya ba aiki ko me yi niyya za ka yi ma ka in ba zaman lafiyan nan niyan ma ba zai tsaya don me ah to zan gina maka asibiti a zuwa fashi ko ba haka ba to zan yi maka gona ba kai kai ka zauna a gonan ba don ba zaman lafiya ko me ka yi ma jama'a ba za su iya su rike ba don me don ba zaman lafiya sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga jalingo jihar taraba najeriya lallan shugaba adali mai sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in ya ke Russian